مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد تفسير منع القرآن من جرمة أولنا وتا من البركة وتا رمضان وأن مشي قباتر أنم majalisin darul hadis unguwar da dimare babban layi garin biyu jihar borno a kusan muna daren mun eh, azumin sha shida da ikon allah muna daren litinin daren sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren goma sha takwas ga watar sha takwas ga watar watar april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna addu'a ga wayanda suke kokari tun daga kwamiti da kuma masu ɗaukan karatu da 'yan hizba da 'yan agaji da arama da ku da kuke taya mu sauraro allah ya kalli ayyukanmu gaba ɗaya ya gafarta mana kurakuranmu muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam jiya mun yi tsokaci akan abin da ya shafi mas'aloli na sihiri musamman Bangaren arrabtu da al jinsi da al'ajizul jinsi a kusan mun tsaya aya saba'in da bakwai ƙalu in yasrik fakadin saraka akun lahu min qabl a nan akwai wanda ya ba da tambayoyi guda biyu da kuma baran addu'a a wajen yan uwa musulmai tambayarsa na farko yake cewa assalamu alaikum malam Allah tsarawa fahimta da sauransu ya yi mana da addu'a alkhairi Allah mu yi tarayya gaba daya yace don Allah ka faɗa min ladubban roƙon bukata a wurin Allah na dubban roƙon buƙatar Allah na farko ka zanto mumini ba mushriki ba kar ka roƙi Allah da guru a kunkuminka ko kambo a dantsanka ko laya a wuyar ka. sharaɗin farko na addu'a kaɗai ta Allah ka zanto musulmi mumini ba mushriki ba ba kafiri ba don Allah ya nuna baya karɓan addu'ar mushriki don Allah ce innal ladina yad'una min dunillahi wayanda suke kiran wani koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay illa ka basidi kaffaihi ila al-ma li yablugha fahu wa ma huwa bibaligh mai shirka in yana addu'a ba abinda Allah zai amsa masa sai dai mutum ne ya hango kogi daga nesa sai mika hannunsa yana cewa ruwan are shigo bakina are shigo bakina Ba su don kaffaihi ila ba. ya mika hannunsa zuwa inda ruwan yake yana masa haka yana nuna bakinsa bi yablugha fahu don ruwan ya zo bakinsa ya iso bakinsa wa ma huwa bi baligh ruwan kuma zai zo bakinsa ba haka ne wa ma du'aul kafirina illa fi dalal a suratul ra'd addu'ar kafirai baya cikin komai sai Shi shine na farko ka zanto mumini ka zanto kana da imani na biyu ka tsarkake abincinka ya zanto halal tunda da yake mat'amu haram mashrabu haram malbasu haram wa ghuziya bil haram sai yake ne fa anna yustajabu lahu wayanda ana kiran su dubban kafin addu'a dubban kafin addu'a sannan kuma na uku inda hali a addu'ar ya zanto ka kaskantar da kanka ka nuna kai zero ne cikin abin da kake roƙa ka nuna kai zero ne me nake nufin ka nuna kai zero ne misali kana da haddan izu talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko kana da haddan hadisan ka dubu ɗari haka karka ce ya Allah ka san dai alhamdulillah ka bani ilimi amma ka ƙara mu a'a kawai ka yi pandemic din ka nuna kai jahili ne da kiki ka ce ban san komai ba haka mala'iku suka ce la ilma lana illa ma allamta in kudi ne ka ce ya Allah ka sani da duk da kauyen mu na ji kowa kuɗi amma ya Allah ka san kogi ba ne a ka ce ya Allah ne masiyaci ne kawai a bani ko kai ne dangote kana son tsari sai ka ce ya Allah ne masiyaci ne a ƙara mu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila wallahu wal ghaniyul hamid kuma a cikin addu'arka ana son ka nuna kaskanci ka wulakanta kanka ka rera kanka shi yasa don mai sallar roƙon ruwa idan mutum zai fita ba zai sa kaya mai ado ba don ruwa ake so ana so a miƙa wuya wa Allah shi yasa ka samu kayanka ash'asa agbara inda hali ma ka zo na a ƙasa ka roƙi Allah Allah yana son haka eh, don yana daga cikin karban addu'a ash'asa agbara ya mutu ya dai shi ilarsa ka kaskanta da kanka kuma ka riƙa yi wa Allah na reti din matsalar da yake ka, sai ka ce ya Allah a kawai ka faɗi matsalar in shagonka ne ke baya baya sai ka ce ya Allah dubi kanta na ba kuma ya Allah dubi nan ya Allah dubi can sai ka je ka bude fito ya Allah da ba son nan shi yake ya Allah ka duba buhun gangala ne fa kwaya buhu biyu ne kawai a cikin Allah ka rika irga matsalar yadda annabi zakariya zai roƙi Allah haihuwa ya riga irga abu an gane ka sai idan muke tsufa sa suna sassakewa sai yana nuna ƙashin wuyarsa da suka sake kasusuwa da jijiyoyi yana cewa rabbi inni wa hana al'azmu minni ya Allah ya yayi rauni ya kware rawanin kansa ya Allah dubi kan duk furfura ya ne washta ala ra'su shay'a wa lam akun bi du'aika rabbi shay'a kare da yawa Allah matsala an gane ko duk da ya sani amma ka irga mu wannan yana daga cikin dalilan da ake karba addu'a sannan ko kafin ka yi addu'ar ka yabi Allah Allah yana son yabo ka yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka nemi lokuta masu falala irin bayan la'asar ranar juma'a kafin rana ya faɗi irin sulusun dare na ƙarshe irin lokacin buɗe baki irin lokacin da zakara ta yi cara annabi ce da zaran zakara ta yi cara to ka roƙi Allah alkhairi kawai alkhairin duniya alkhairin lahira zakara na kukuriku shikenan sai ka zuba da wani shi yasa muka bar wata sunna muka da kajin agri kaga su ba za kukuriku sahabbai ko bulaguro za su ce sun dau zakara don ko da ratsa suke ko suna tafiya sun ji zakara ta yi kukuriku sai su zuba da annabi ce in kaga zakara ta yi kukuriku ba cara bane na neman mata yawwa mala'ika ya gani sai ce yi addu'a in kai addu'a mala'ika sai ce amin sai Allah ya karba wannan kaɗan daga ciki amma shi lacca ne mai zaman kanshi tambayar ta na biyu ba za mu taba ba don muna so mu dan tura tafsirin yau insha Allah in gobe mu zo sai mu dau na biyu amma addu'a ko muna addu'a Allah biya maka bukatun ka na alkhairi to wanda yake da bukatun na alkhairi Allah biya masa sharri kuma Allah raba ka da shi za mu tashi aran ma qalu in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نعم يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون جزاك الله خيرا jiya da ikon Allah mun sake fassara قالوا إن يصرف فقد سرق أخ له من قبل منفسر wannan mu yi bayanin zata da sirri فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم النبي يوسف يا سرا كمرتني ba tare da ya yi martanin karara a bayyane ba amma da shike duk abin da ka sirranta Allah ya sani wa sirru qawlakum aw ja'ru bihi innahu alimun bi dhati sudur duk da wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa duk da wa in asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير هذا أبن أبوي الله يا سني فأبن النبي يوسف يسر الناس الله يا من أشكم القرآن قال أنتم شر مكان yace a zuciyarsa yace da 'yan uwan nasa ku ne mafiya sharrin matsayi antum sharrun makana ku kuna da sharrin matsayi matsayi na mugunta matsayi na hasada da kyashin kin ɗanku kuma shakiku shi da antum makana don me kira da sharrun makana abin da yake nuna bakin zuciyar mutum shi ne yaƙi wanda ya dace so shi don kusancinsa gare shi don kasantuwarsa na ne to idan ya yi kyashi da shi min babi aula ya ƙi bare ke wanda shi musulunci ko kullum yana ginuwa ne akan kauna da son juna shi yasa gorin da musulunci ya yi wa larabawa bisa alkhairin da ya zo ya same su a ciki da ya juyar da gaban da yake tsakaninsu ya dawo kauna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha yace wa allafa baina qulubikum law anfaqtu ma law ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah ma'ana yana nuna yadda yazo ya hada zukatansu fa asbahtum bi ni'matihi min ikhwana kuka wayi gari saboda ni'imar Allah kuka ganto yan uwa shi sa aka ce a tsaye da sauru don kada shi ɗaya shiga tsakankani ya sa gaba da kiyayya kuma annabi ya ɗauki lakanin soyayya lakanin ƙauna lakanin farin jini manzo Allah ya baka kyauta la tarkulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum annabi ta ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun imani a wajen Allah ba za ku zanto masu imani ba sai kuna son juna sai kuna ƙaunar juna shin in babu wata sirri in babu wata lakani wanda in kun aikata ta za ku so juna ku yada sallama tsakanin ku sallallahu alaihi wa sallama to shine kenan anan yake cewa annabi yusuf yace da su antum sharrun makanan ma'ana ku kuna da sharrin matsayi sannan kuma wallahu a'lamu bima tasifun Allah maɗaukacin sarki ya fi kowa sanin abin da kuke siffantawa da shi ku siffanta eh, yusuf ku ce ya taba sata ku ɓata shi ku ce ya taba sata a yarinta ai kuma kun sani ba sata yi ba kawai don neman ku ɓata shi an gane ku don neman ku ɓata shi to wannan shine a ah, amsar da annabi yusuf ya bayar kenan sharrun sani an min yusuf lima qaddamtu alayhi min zulmi akhikum wa uqi abakum abikum ibn abbas ya ce ya nuna cewa su suna da sharrin matsayi dan abu biyu ne na farko muguntar da suka yi wa yusuf yana karami suka ɗauke sa suka jefa shi a rijiya na biyu kuma sun saba babansu don sun raba shi da wanda yake so to a nan sai mu kara na uku kuma a haka ba su kyale shi ba sai masa sharri wannan kenan to kare mu na yau jama'a yanzu su sun ah, su yi korafunya da hauka ne amma suna gama korafunya da hauka hankalinsu bai tashi ba sai da suka ga jandarmomi mun koma yaren nijar jandarmomi wali haka kuke faɗa yawwa sai da suka ga jami'an tsaro sun kamo bilyamin a matsayinsa na ya yi sata sun damka hannunsa a hannun yusuf ya zama bawansa na har abada yusuf ya juya zai tafi da shi kawai sai tunanin rantsuwar da suka sha a gaban ubansu ya zo kafin sai da aka rantsar da su ɗaya bayan ɗaya kamin suka zo da shi qala lan goma abu hatta tu'tuni mawtikan min Allah la ta'tunna ne bihi illa an yukhata bikum falamma atawhu mawsikahum qala Allah ala ma nuqulu kazan sai da kowa ya rantse za mu zo da bilyaminu lafiya in ba mu zo da shi ba sai dai in abin da ya same shi ya rutsa da mu in mutuwa ne sai dai mun mutu gaba ɗaya. in kirkeci ne sai dai tun ne mu gaba ɗaya. kenan in ya zama bawa ne sai dai labari ya zama kafin mun zama bayi to wannan alƙawarin ya zama abin da ya ɗaga musu hankali abu uku ne abu na farko sun san batan yusuf wani hali ne ya jawo shekaru sama da talatin har yau dattijon nan bai daina kuka ba in ya tuna yusuf sai ya yi kuka to wannan ciwon bai warke ba a zo a ce kuma wanda yake so bayan yusuf shi ma yau babu kun gani sannan bugu da ƙari shi alkawari za su zo da shi kuma babbar matsalar alkawarin an hada da Allah hatta ta tutuni mawsiqan min Allah min Allah kaga rantsuwar daga Allah salamul kasam da nunu tawkil la ta'tunni bihi ko baban ya rufe da Allahu alama na kulwaci ko da alkawari ba rantsuwa ba karfafawa ba kaza ba kaza abun tambaya ne wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha shudda wa awfu bil ahd inna al ahda kana mas'ula يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد alkawari ne zauta ya yi ka san ko mutuwa aka yi baya daga hankalin dangi sai lokacin da aka ɗau gawan za a fita sai da mata da sabon kuka babansu ya mutu mijinsu ya mutu suna kukan suna jin ɗacin abin amma bai tsanani ba don suna ganin ne ko babu komai gawar yana tare da mu a gida amma an wanke shi an sa masa likafa an azabawan allah a kan makara za a fita da shi sai ka ga gidan ya yi tsin sai ka ji kukan zuci kukan zuci kuka ya turnike don ana ganin ya khuruju khurujan la rudu ala la rudu alaiha yanzu fitan da za ka yi zuwa tafsiri ana sa ran za ka su a yi masa wanka za ka yi sayan ziwa ko za ka yi sa makabartar bayan tasha ko za ka yi sa can hanyar nawo fitan da ba zai sake dawa ba jama'a Allah ka ji kamar mamatan ka samu cika da imani to kun ga yanzu suna ganin yanzu an rike hannun biryani Yusuf yana tafiya da shi sun sani ba za su sake ganin shi ba don me ai an sani za a yi ɗau duk wani matakin da in sun zo au kar ma su haɗu da yaron nan don kar zo su sake shi za a ƙarfafa matakan tsaro a kai shi musamman don ana ganin su majiya karfi wala yali ashir da wani wala rijali ashir ba za a yi sako-sako da lamarin sa ba za su yi su yi bore tun da ɗaya daga cikin su ba ɗan turruku yake cewa falan abrahal arba za ka ji a gaba hatta ya azana li abi aw ya hukuma Allah ɗaya cikin barazana haka su goma sun ya yi matsala ce to jama'a sai hankalin sai ba sun daina ganin baban babansu ya rabu da shi yayi za su fuskanci dattin da nan da wannan me za su gaya da shi? yaya za ta kare wani damuwa ce ba ina ma da da ba su taba laifi makamanci haka ba shi yasa kar ka yi uzuri na karya. don uzuri na gaskiya zai zo kana ma'aikata lafiyar kalau sai ka kira mai gidan hotel irin kai na yana ciwo ba na jin daɗi ba zan samu zuwa ba sai a baka a ɗaga maka kafa shi ke na rannan sai kai ne ciwo da gaske sai ka nemi a baka dama ta ce ba kai ran da shekarar tana ba baka dama ba Ta ga duk wata dama ka yi aiki da gaskiya kada ka yi aiki da karya in kai aiki da ƙarya to Allah zai ka na gaske kun fahimci wannan bayani wannan shi ne ka'ida ku duba yanzu can ƙarya ne kawai su suka je suka yi aika aika suka sa yusuf a rijiya suka zo wajen babansu isha a yamku to kaga yanzu uban su yi maka ƙarya alhali su suka jefa yusuf a halin da yake ciki nan ko ba su suka jefa bilyaminu ba ba su da laifi a kan halin da ya shiga amma me ba su da confidence na zuwa gida su ba da uzurin gaskiya kamar yadda a ba su samu confidence na zuwa gida su ba da uzurin karya ko kuɗi ka samu karka kashe shi ta hanyar da bai dace ba kana kashe shi ta hanyar banza sai ka kuwa hanyar dole filar ya fi sama shi sa kar ka yi wasa da dama in ka samu kuma babu gurbin sashi ka aje shi gurbin sa zai zo ka kiyaye wannan to shi yasa Allah ke cewa da suka ga Yusuf yana tafiya da wannan tsanin nasu قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز هذا عرب النداء المنادى يا أيها العزيز ساميك إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قالوا اسكت يا أيها العزيز كلمة أزيز وتكلمة تكمب من ملكي من مرضي يند يو أقول His akwai distinguish akwai honorable akwai bundi akwai dinar karo karo idan da rasu da shi da fara eh yuwa haine to kaga ma'ana suna da wannan to shi ne ya yi al'aziz ya mai gani an gane ko ya kai mai daraja mai matsayi ake gaya masa inna lahu lalle ga ɗannan, nan aban dan yana da uba inna lalle lahu ga yaron nan da ka rike shi aban yana da uba ga ya zama bawa bawa da uba matsalar ma guda biyu ne ko guda abin aban uba ne na biyu shekhan dattijo ne na uku kabiran meme mai matsayi ba mai shekaru ba ina fata an gane mai matsayi don imamu kurdubi ya ce da suka ce kabiran lam yuridu kabirar sinni li'anna zalika ma'rufin fi hali sheikh da suka ce kabiran ba suna nuna shekarunsa da yawa ba ai yawan shekarun ya shiga cikin fadin su shekhan ake shekhan ai dattijo ne ya tsufa tsukun an gane ko kabira mai girma mai matsayi mai daraja annabi ne saboda haka shekhan lissinni kabiran lissin nubuwati wa daraja kun fahimci wannan to shi ne abin suka yi amfani da shi eh, duk da shi mutum yana da mataki shida ne mataki bakwai mataki bakwai dan ɗazu mun yi sharhin hadisi a tafsirinmu na mata da safe wajen fassara dan tafsirin suratul rahman muka yi wajen fassara wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam nakhlu dabiru mun kawo amfanin nuka da dabiru ke shi ake so jariri ya fara buɗe cikin da shi kafin nonon mamar an gane ko zai buɗe kwanya zai bude kwakwalwa zai sa hanta zai kara imani da bishiyar da biyu Allah ya buga misalin tauhidi alam tara kai ba zaraba Allah masalan kalmatan tsayiba ka shajaratin tsayiba da dabino annabi ya buga misalin mumini inna shajaratan kaza a na cikin bukhari kamar mumini yake shi aka zaɓa a yi buɗe baki da shi shi annabi ya dama kirjinsa abinsa da yake ciwon zuciya da annabi ya taba kirjinsa sai annabi ya zuciya kai na ciwo sahabin na har ya mutu yace yana jin sanyin hannun manzon Allah ya yi sai annabi ya kirjinka nan da yake ciwon ciwon zuciya kake zama shi ka tafi wajen likitawa ne a kabilar banu sa'id ka ce ya samo dabino a markaɗa dabinon da ƙwallonsa a zuba maka shi a baki amma ta gefe-gefe kamar ɗure haka zai tafi ita zuwa cikin ƙirjinka mai takarijin hadisi to shi ne kenan a nan sai aka ce to dabino yana wannan da kuma hadisin da ya ce ne bakwai ɗajuwa duk wanda yake ci sihiri da guba ba zai ci shi ba to shi ne ibn qayyim cikin ibn nabawi yace me yasa annabi ya duk wanda ya karya da dalilai bakwai sihiri ba zai ci shi ba wani sirri ne yake cikin bakwai sai ya ce akwai sirri a cikin bakwai a shar'ance akwai sirri a cikin bakwai a ɗabi'ance sai ka sirri goma sha takwas a musulunce a cikin bakwai ciki shi ne ya kawo sama bakwai ƙasa bakwai wafi bakwai za'ayi bakwai an gane ku saba sini da annabi ya yi wa mutanen sakwai zuwa bakwai ya kawo abuwan da bakwai bakwai bakwai bakwai har sha takwas an gane ku yaro ma an ce ka fara sashi ya shekarar sa nawa bakwai zai tantance da babansa zai zo na ko da mamarsa shekara bakwai sadaka idan kai tashin farko za a ninka shi ta gida saba'in saba'in goma nawa bakwai daga saba'in sai tafi ɗari bakwai ya kirga bakwai bakwai bakwai bakwai da suka yi zuwa a sai ke nuna a bakwai a tsayin sabu shi sa. da ya gama sai ya kawo kuma a likitance manya-manyan likitocin duniya suna magana akwai sirri a bakwai akwai sirri a bakwai shi yasa wani maganin ta baka kwaya sha goma ta kullum ka sha biyu don kwana bakwai akwai sirri a bakwai sirri a bakwai na likitoci sun duba suka ce shi dan adam yana in zai nisan kwana azuzuwa bakwai yake a duniya akwai akufula jariri ne shi daga aka ta sa shekara bakwai sai na biyu sabiyu sai na uku murahin dan kwaila sai na hudu shab shabun saurayi sai na biyar kahalun sai na shida shaikun sai na bakwai haram aji bakwai take rayu wajen sirri cikin bakwai ɗin kuma tana ba da shafa'i a farko wuturi a ƙarshe kuma ana iya jura ta ba da wuturi a farko shafa'i a ne don a bakwai in ka ɗebi ukun farko ba ka samu wuturi ba kudin ƙarshe ya zama bakwai ba ya zama shafa'i ba kan ka samu shafa'i eh, wutri uku a farko ragowar wurin kuma shafa'i ne ko ka ɗauko shafa'in daga farko hudu sai ka samu uku wutri kana iya samun shafa'i uku a cikin wutri hudu don biyu shafa'i ne hudu shafa'i ne shida shafa'i ne wuturi ko ɗaya wuturi ne uku wuturi ne biyar wuturi ne bakwai wuturi ne ya ka sirri da yawa a cikin bakwai mu dakar kawai na kawo wannan shekhan ke na aji na biyar a cikin rayuwar dan adam don na farko ifrun sabiyun murahib shabun kahalun shekhun akwai kuma harin musulma inna lahu aban shekhan kabira lalle na mutumin dattijo ne babba jama'a wannan me yake nuna maka idan yaro ya rasu babansa matashi da wanda ya rasu babansa dattijo tsukur baba dattijo ya fi sun damuwa a rashi don dama ya riga zama yi kwasan zai mai gurbin sa kuna fahimtar da can shi ya sa suka ce ina lagu aban shaykhan din ke don dattijo mutuwa ya fi gigita shi na ɗansa kuna fahimta aban shekhan kabira yasa duk abin da za ka yi ko kai dan fanshi ne za ka yaro ka yi tunani wani hali iyayen su za su shiga wani hali matar su za ka shiga mutuwa ba karamin abu ba kar ka zama suna inna lahu aban lalle yana da uba shaykhan tattijo kabiran mai matsayi ne matsayi a garinmu mai fada a ji a garinmu mai reno al'umma mai karantarwa mai ilmantarwa kada a daga hankalinsu. don haka fahuz a hadana ka ɗau ɗaya cikinmu makanahu madadin wannan yaron ka ɗau ɗaya cikinmu mu goma ya zama bawanka a saki yaron a nan kuma jama'a yaran sun nuna sanin ya kamata don sun yi kokarin tabbatar da illa an yi haɗa bi kudin ke sai yadda su miƙa kansu a fitowar shek sali almunajji a cikin fa'idoji ɗari da ya cire a surat yusuf in ban manta ba duk da na nemi fa'idar mu rika karatu amma na rasa ina fi ba yace akwai yana bayanin amfani da nassi inda ba muhallinsa ba kuskure wai wani malami ne ɗansa ya rasu da ɗaliban suka je binne ɗan a makabarta an zaro ɗan a bakara za a sa shi ɗaliban suka fara kuka sai ɗaya daga cikin suna cewa ya ayyu al'azizu inna lahu aban shekhan kabira fa khudh ahadana ya juyar da aya ya yi al'aziz ana ya ɗauka Allah ake shi. to a sha a can bai girma Yusuf kira ya yi al'aziz ya kai Allah inna lahu abad lalle yaro nan da muke binne shi din yana da uba shehan kabira babban shehin malami ne wace muka shehin malami ana ake da nufi dattin da ake da shi. mu ɗaliban nasa fa khudh ahadana makana ya Allah turo mala'ika ya buge daya a cikin mu wancan dan mala ya tashi mu abin da daya a cikin mu fa khudh ahadana makana to shi yasa sai mu naji da cewa qur'ani ya zo ne don ya yaye bakin ciki ba wai ya jawo bakin ciki قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا wasu ka ce fi sirri wasu sun ce fi kadiri fa khudh ahadana ka dau ɗaya cikin makana ko madadinsa inna naraka min al-muslimin mu muna ganin ga cikin masu kyautatawa kenan masu kyautatawa me suke nufin muna ganin ga cikin masu kyautatawa wasu suka ce malamai su ba su fuska biyu fuskar farko inna naraka min al-muslimin fi ma mu a baya mun gama cikin masu kyautata wa kana cika gudu ko ba ka ba ka ba mu sauki mai kyau ala sarauna an ni gudu sai da ana kai da wasu ko suka ce a'a suna nufi inna na min al-muhsinin in fa'alta in ka aikata abin da muke so kan bakin bin yamin ka kama ɗayan mu madadinsa to muna baka fatan kai mu cikin kun fahimta to yanzu jama'a ya tabbata yusuf eh, ya binyamin ya zama bawa yusuf da hukuncin da yan uwansa suka furta tun kafin a gano don da sun san za a gano da ba su fara ba da za mu zo mu je a gaba za su da ba su fara ba to kuma gashi nan ya tabbata yusuf yana tafiya da yaro to amma sun hubbasa neman belin ko sun hubbasa neman belin sai ladabi wajen neman belin ya ayu halalbis wanda suka wulaƙanta suka ce bai kai komai ba raina kama to gashi na yau suna roƙon shi ba su ma san shi ba sun ba sa daraja suna cewa ya ayu halalbis kalmomin da zai ɗau zai jawo tausayi sun amfani da shi inna lahu abani yana da uba shehan kabiran malamai suka ce isharar da idan balarabe yanzu yana neman alfarmar yaro a wajensa da ya shiga matsala ta yaki, ya ce maka aban shehan kabiran ya ce inna lahu aban lalle wannan yaro yana da uba ko da bai karasa ba yana nufin inna lahu aban wa yuhibbuhu hubban shadidan wannan yaron ba yana da wani irin uba mana uba yana kaunar shi kuma wannan yaron ai mun taba baka labari a baya akwai dan uwanmu da ya bata to wannan yaron ba shi yake lallashin zuciyar babanmu an gane menene mutum yake zama biyu ko da ko ne Eh? to uban nasu baban namu ba yaran sa biyu ne kamar koda ɗaya ya ya ɓace yusuf to wani ɗayan kodan fa shi ya rage shi ne ɗayan kodan shi da kiran shi yake kwantar masa da hankali ka kusa a hada na makana madadin sa ka ɗau ɗaya daga ciki wani har yanzu wani ɓangare ne na biyayya wa mahaifi wato abin da zai kwantar da hankalin mahaifinka ko da zai kai kai din fada wani hali da kwantar da hankalin shi? yanzu ba ba wai rike binyaminu ne dame su ba bakin cikin da ubar da shi a shi jama'a a tararre ne tababbe ne wanda zai je ya kada tsiya ya gudu ko ya ɗirka wata ciki ko ya tata ya gudu a kama umarsa a kan aika aikaka ko rike baban da aka yi a station na awa ɗaya tak ai ka ya rushe haske a rayuwarta babu kai wallahi ko minti ɗaya aka rike baban da kai ko da kawai polis ya zo ya arrest din babanka ya tasa ya zai ya kai ka polis a kan mugun aikin ba nawa za ka ne babun kullum sai a ta fi rayuwa a hankali kana gani na naso ba yi girma ga hawan jini kuma ba kuɗi ne da ni ba ka tausaya a ka ba amma sai yaro ya jari jari biyu sai ka je ka ga yara a bayan sa ka gan su a kurkuku ko da wai kai za ka jure duk abin da za maka a kurkuku ka tuna halin da ka za su yanzu tunanin da baban hali da baban sai zai shiga ne da su inna lahu aban shekhan kabiran wa khudha ahadana wa inna naraka min al-muslimin wani abu in za ka dubi ƴaƴanka wani hali za su yi wani gori za ka ga wani dubi iyalanka dubi wannan tsohuwar da ta haife ka dubi wannan dattijo ka rika lissafi a rayuwarka inna na raka min al da su yadda kowannen su ya iya zama bawa in za a saki wannan yaron hankalin baban su ashe idan kun gane baban ku yana son wani to ba kutar da wani a'a ku so abinda baban ku yake so aisha radiyallahu anha annabi yana mutuwar sanda da fatima masu zo ce ya baba sauran matan da ba suna complain kan aisha ba kana biye wa aisha na ba ne bai ce ina son sai ya ce ke ma ki jefa kuri'a ina son ko ba ki son ta ce ina son mutum da baban ta yana son ba magana ya kare ba an cewa ne wa ka so aisha amma za babanta baban yana da kirki sai ya so shi sai aura masa ya mai kirki ko ya soka in ka ba da yarka ta gari wa miji ya ji daɗin zama da ita wala zai daɗa ƙaunarka amma ka aura masa ya tana gasa masa aya a hannu ka azabtar da shi ta gara shi wala ya zanta sun ga tawa yana tsaki kawai shi ko ya manta Allah ta zurwa zuratun amma musamman in ka samu iyaye masu goyon bayan yar su to wannan matsala ya fi girma shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo gida ya ga yarsa Fatima sai su ina dan uwan naki da kawai da ya shigo ya ce kaza sai nace a kaza ne kaza ne cikin sai fushi yace zai fita nace Allah rasa da taki gona shi ba haka ake yi sai tuna ya tace ta ɓata wa mai gidan sarai ko to za ta ɓata a gidan nan ba bari zai welcome back na mai gidan sai annabi annabi ya sani idan sahabiransa ya ɓaci ba club zai je ba ina zai je zai je ɗakin Allah in rai ya ɓaci wajen Allah ake zuwa masallaci za ka je ko sai annabi ya je masallaci ya ga a na sai ya ɓaci akwai shimfiɗa ba ma a kan yashin masallaci a kwanta duk duwatsu sun fufuda masa jiki da ne da kun ya abatura kun ya abatura duk wanda sai manzo Allah gashi ya ubantu ba gashi ya ubantu ba Yana da bi ya da na tattabe wa da yar da ta bata shi ne rayuwa jama'a kar ka goyi bayan ta in an kashe aure ina za ka aje ta ina za ka aje ta fallasa ne ba saki yarka don an nuna duniya ba ta da hankali ba ta ji sai ka ji sai ya zo ne wani aure ta ce kashe auren ba ta yi saboda haka ko ba daɗi ko da ba abinci ciyar da su gaba ɗaya da mutum galibi ko masu kashe aure da mata ne kai namijin maka zama jarumi ba ta tara maka ƴaƴan da zawara duka a gida bari in gyara ba to jama'a sun yi alfarma wajen yusu ko ya saki bilyamin ya daure cikin su to jama'a ko da bai zo a aya karara ba duk da ya zo karara ƙalar sai annabi yusuf ma'azallah Allah ya tsare mu masare ne ma'azallah ya ne a billah Allah ya tsare mu tsarin Allah muke nema an na kuza mu kama wani illa man wajen na mata a ana inda mu sai wanda muka samu kayan a wurin kenan ma'azallah an na akuza ghaira man a mata a na. illa man wajen na mata a na inda Allah tsare mu Allah sauwaƙe mu kama wanda ba shi mu saki wanda ba shi ya saki kayan mu ba mu saki kai wanda ya sata mu kama wanda bai sata ba kenan wannan yana nuna tsantsar adalci ana karantar da jami'an tsaro in kun san mai laifi ku kama shi kar ku sake mai laifi na ɗaya kenan kuma kada ku kama mai mara laifi kar ka ce ka sa kaki ka samu dama na aikin force ko matsayi a siyasa sai ka yi amfani da daman nan ka ci zarafin yan adawarka ko wani wanda ya kasa ka aure yanzu ba ta auren ba ka kama mai laifi eh, ka kama mara laifi ko wani naka mai laifi ka ce to tun da ka ci wannan matsayin ga kubutar da shi wannan ba addini ba ne Allah ji kan maliya don gora wannan kujerar su nake zaune da ke tafsiri tun yana raye sai kujerar ba sun ba sun ake yi din malaman mu sun zo nan su dr abdurrahman su dr nangere to duka kujerar nan har karatu a samu da nan yana dinki sai ya tashi sai ta kawo a yi karatu ya samu da shi yanzu bayan yaro su iyalan suka ce ko a kawo a riga tura masa a kabarin su Allah ji gafa ya jajirtacce ne aikin gora jama'a ya ba wa garin nan gudumawa ba kaɗan ba to ka yi amfani da damar da Allah ya ka bar yabo mai kyau bayan ka su ya sa kar ka kama mai mara laifi an gane ko ko mai laifi ka kama shi ma'adallahi an na akuda illa man wajen na ana inda mu inna lalle mu izan in mun yi haka da zalimu mun zalunci mun zalunci to yanzu jama'a sun kure a daka wajen neman yafiya ko dan sun yi amfani da kalmomi masu nauyi sun girmama shi daya ya yi wa na biyu sun ce inna lahu abad na uku sun ce shekhan na hudu sun ce kabiran na biyar sun ce fahud a hadana ka ɗau cikin ɗaya cikin makanahu na shida suka ta karkare da inna na raka minal musulmi shi kuma ya ɗau wata kalma mai nauyi ma'azalla kaga Allah ya shiga jama'a Allah ya tsare kaga an gayyato Allah shi a an na kuka mu kama wani jama'a illa man wajen na mata a inda ai kuna cewa in nan sake shi inna na raka min musu na kyauta da ƙarya ne ba kyauta ta na yi ba in na sake shi inna izan da zalimu ne a zalime ne kun fahimci wannan zalimi ka kamo ɗan fashi ka sake shi ka kamo ba ka sake shi ai ka zalunci al'umma don ka ce zai ci gaba inna na raka min musu to jama'a yanzu ba sake bilyaminu ba babu sun ɗau matakin bai yi ba to bari mu ji matakin gaba Falon mastai a suru lokacin da suka yanke tsammani istai a su minhu khalasu najeriya lokacin da suka yanke tsammani da gare shi na najeriya kalmar istai a su Eh, in sai a su da kuke ganin ai ya isu an gane ko in sai a su shine ya isu yanda ana cewa ajiba ajaba ajaba sakhira istakhara duk da falon mastai a su ibn kasir ya karanta ire-iren wannan da falon masta ya su falon masta ya su minhu khalasuna diyar sannan kuma gaba ma ya bani ya iza abu fata su min yusuf wa akhi wala tayasu min rauhillah haka nan innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun haka ya karanta a falam ya yasil ladina amanu an law yasha'u Allah nasa jami'a wala ya zalu da zai na kafar tusibun da wasu na bukariya an gane ko falon matsayi a su ko falon matsayi su minu lokacin da suka yanke tsammani da gare shi sun yanke tsammani sun cire kwam sun yanke tsammani daga me min hu haƙunin na malamai su yi magana biyu a wannan lamirin ma'anar farko tarjum ila yusuf sun yanke tsammani daga yusuf ba ba zai saurare su ba ballantana ya biya musu bukatu na sakan ɗan uwansu ko falan masai a so minhu lokacin da suka yanke tsammani daga kubutar ɗan uwansu bilyaminu khalasu sai suka keɓe in faradu anina dama suna cikin mutane مصباح المنير في تعذيب تفسير ابن كثير غير خلصوا منه يعني انفروا انفردوا عن النار داما a cikin mutane da suke ta roƙo ka sai an kan barawa mutane akwai yan kallo ba za ba tun da akwai to da suka ga yaƙi sai babban su ya kira wannan ya kira wannan ya sai cikin jama'a su goma sai suka keɓe za su yi mitin jama'a mitin wani mataki za mu zo ka falmar sai a su biyu lokacin da suka ah, yanke tsammani da suka halasu e eh, tazalun nasa dai sama a huwairarmu sun nisanci mutane ba wani bare cikin su sai su dinna goma Na najiya suka shiga gana najiya an gane ku. wa na dai na min janibi tsorin aimani wa karram na min najiya suratu maryam isar annabin allah musa alaihi salam da wana da yana bujani ba kudin ainihin wa karbar na wani na rahmatina a kawo ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم على أن من ذلك ولا أكثر suka keɓe suna ganawa Na jiya an kasa mufradi amma jam'i ne Mawaƙe ce inni izamal qawmu kanu an jiya kaga jam'i su kenan wa qarabat anaqum kal arshiya wannan baiti ne na suhaib ibn Husayl al-Yarbu'i yadda ya zo a cikin al-Nisa suka keɓance za suna mitin janjar mitin ba sai mun faɗa ba ko duk da Allah zai gaya mana ga abin da ya faru wani mataki za mu dauka an gani to jama'a alamar kowa da kowa a cikin su ya faɗi ra'ayinsa yanzu yayi babba zai magana kala kabiru yanzu yayi zai magana yayi babba wannan me yake nuna maka yana nuna maka duk a abu ku girmama babban cikin don Allah bai faɗi kala sabiru ba abu da ƙananan suka faɗa bai faɗa ba sai gaya mana abin da yi babba ya faɗa shi sa da suka zo da annabi za su yi magana karami sai magana sa su ce kabbir kafar babba ya fara annabi ce baya cikin wanda bai girmama babba ba bai girmama da fiko ba kala kabiru sai babban su yi babba din nan malamin su yi magana magana na farko Kabiru fil akli babban su a hankali a tunani waye shi wasu ke yahuza wasu ke shamun wani al'adurur da sunan su don ba ya zo a nasu sahihi ba wasu wasu ce kala kabiru shi ne kabiru hun sinni babban su a shekaru wasu ke ce babban su a hankali shi ne yahuza babban su a shekaru shi ne ruwaibin amma babu su da ya kira suna jama'a cewa babban su a hankali ma'ana shi da karami amma yana da natsuwa shi ne maganar salih daga ibn abbas cewa shi ya magana shi ne maganar zuhar da bukatin a wannan ke kenan a cewa babban su a shekaru shi ne maganar wayannan malaman suka ta da sisi. babban su kuma a hankali shi ne maganar shafu da sauransu shi ne maganar mujahid babban su ya ce alamta alamu ba ku sani ba anna abaku lalle baban a ya zo gaban anna sai ya zo da fata annasaba dole anna wa min al-asma'il khamsa sun ba sani bane lalle baban ku kad akhadha alaikum min Allah ya dauka muku alƙawari na rantsuwa mai karfi tsakanin ku da Allah cewa ku tabbatar kun koma da biyanin lafiya kun manta da wannan kada akhadha alaykum mawqitan min Allah fi hifzi akhikum wa raddihi ilayhi kai karfar alkawari da rantsuwa da baba za ku mai da dan lafiya ba abin ya same shi yadda ku fito da shi haka za ku mai da shi wa min qabl haka ba kuna da tsohon laifi ma farrattum fi yusuf yani tafridukum fi yusuf aika aika da kuka yi akan yusuf zuciyar baba bai lanta ba ciwon bai warke ba wa min qablu ma faqartum fi yusuf falan abraha al-ard wallahi ba zan bar wannan garin misra ba in ji yayin su falan abraha al-ard فإذا ومن قبل ما في يوسف ومن قبل فردتم في يوسف إمام ستالت هذا أجود الوجوه كافر نقوي أي كاي أكي يوسف فلن أبرح الأرض يعني لن أفارق هذه البلدة عند الله سيارة الزهر المنير في تعذيب يمن كثير قول لن أخرج من أرض مصر يندي يزور شكل زاد المنطق في علم التفسير لإبن الجوزي ba zan fita daga kasar misra ba ba zan rabu da garin misra ba ina nan zaman jirshin a wannan garin niyayen wala ba zan fita yin bar da garin ba in kun ga na bar wannan garin na zo gida hatta ya azana ne a sai in baba ne ya bani da su sai su ka dafa ba komai na yau ibn abbas ya ce yana da hatta ya ba ba'aza ilayya an biya sai in baba ne ya aika in dawo aw kuma Allahu ko kuma Allah ya hukunci kaina in kun ga na tafi sai baba da yace in dawo ko Allah ya yanke mu hukunci wa huwa khairul hakimin Allah shi ne mai yanke hukunci wani irin hukunci yake nufin sai in Allah ya yanke masa malamai su yi maganganu guda to wannan hukuncin su za mu kirgo gobe insha Allah kuma ya ce ma a tambayi garin yayi dattijon nan zai karɓi wannan labarin yayi gidan nan zai kasance jama'a da wannan labarin insha Allah ta'ala sai a biyo mu karatu na gaba muna roƙon Allah ya karbi ba don jin da gafarta mana dukkan masu karatu na alheri Allah ya biya musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأن القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين